domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya.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 Ƙwararriya kimiyyar ƙididdiga Farfesa Sadiq Umar Abubakar ya yi bayani filla-filla. Daga nan za mu kawo ƙarashin bayanan Dr. Kwale Shatima kan muhimmancin gidauniyar ilimi don tallafawa ɗimbin yara da ke arewa da ba sa samun damar zuwa makaranta. Farfesa Sadiq Umar ya yi ninkaya a cikin tarihi inda ya duba yadda aka fara har lamura suka zama masu wuya. Muka rena wasu abubuwa irin noma ɗinnan, irin ƙananan sana'o'i da ake ta fama da su muka zo muka samu matsala a kansu noma ya zama na kowa ya kishin gide kowa ya zama kawai na so ya zama cima zaune musamman matasanmu aka karkatar da agalansu ga ainihin aiki na ƙwazo da aiki na gaskiya da ƙwarewa akan tsayuwa akan sana'a da makamantansu ba a ce dole sai kowa ya karatu ba ya kamata tsarin ilimin nan kamar yadda muke magana kuma a samar da ilimi na sana'o'i ya zama na kamar yadda wasu kasashe irin su malaysia irin su china irin su japan da makamantansu kafin mutum ya gama firamare ya je sakandare har ya gama sakandare ya kware akan wata sahihiyar sana'a wanda a ɗan bukkansa da yake ko ɗan ɗaki da falonsa da yake zai zama falonsa nan wata 'yar masana'anta ce da yake wani kirkire-kirkire da ire-iren waɗannan su suke kirkire abubuwa da yawa da muka gagara a ƙasar na ake ɗauka a kamu abubuwan kayan wutan abubuwan kai har abin da ake sakuce hakori. ya zama na mu yanzu sai an kawo shi daga wata ƙasa mu muna zaune a nan bayan Allah ya mana kuma eh professor yi mana misalin wasu daga cikin irin waɗannan sana'o'i da watakila matasan arewa suka yi watsi da su to yanzu alal misali da mu da muka tashi bari fara maka ma ba matasa mu fara maka daga daga gidaje da iyayenmu gidaje da muka tashi muna ƙanana duk gidan da ka sani majority na gidajen mafi rinjaye na gidajen da ka sani a unguwanni za ka samu ana wani sana'a da ake cewa jaura wani gidan ana kunu da kosai wani gun ana yan tsamiya wani gun ana masa wani gun ana dan wake wani gun ana alale wani gun ana kunun tsamiya wani gun ana kunun gyada ga sunan kusan kowane gida wannan sana'ar da ake da safiyan aka yi ta a ciki za su ɗauka su ci su sha kuma a zo a saya su samu kuɗin shiga mai gida yana zaune shi ma tashi an shirya masa an yi komai bai tsaya yana tattara sauran abubuwa ba muhimmai amma matan gida su suke gudanar da kuma bisa yan ƙananan sana'o'i da suke yanzu mun raina waɗannan sana'o'i gidajen nan da ake wannan zaka je ka samu gida ɗari da ake wannan sana'o'i yanzu ba a yin su suna zaune kawai sai dai mai gida ya fita ya nemo ko kuma suna jiran akwai yaro ya yi karatu ana jira nauyi duk ya dawo kansa shi kadai ya rinka wannan ya rinka wancan to wannan shine ya cutar da mu na farko a tsarin ma na gidaje da tukunna in ka zo kan matasa da in gare waya duk wanda yake zaka samu yana sana'a ko wace iri ce da safe in ya tashi musamman yaran da ba sa zuwa makaranta za su bi ma'aifinsu rumfarsa ta sana'a tare da su a kasuwa ake in awu yake za ka samu suna yi in kaji yake sayarwa za ka samu ana yi in kiwo yake za ka samu yana tare da su in gona zai je za ka samu ya tafi tare da su sun san wannan sana'o'in sun yi su ma kuma sun tsayo a kai, suna yi to za ka samu a nan za su samu abin da za su sha za a ɗauki kalilan daga cikin su an sa su a makaranta kuma suna yin makaranta don ba ce kowa sai yayi wannan ba to waɗannan abubuwa duk yanzu an zo an watsar da su wani ya tashi ya koyi ɗinki wani ya tashi ya koyi gyaran mota wani gyaran radio gyaran duk waɗannan sana'o'i ne da matasa za ka samu sun samu kansu tun muna firamare mu za a ware ɗan gefe a ce mutum ga wannan lambun naka ne daga nan ka sanya muhimmancin noma yake ka noma ɗan abubuwan ka na tattasai tumatur kubewa albasa wai a nan dan ka dan ya kuwa da alefo wallahi a nan inda muke zuwa mu ciro kaya akan dutse a jawo ta ka zo ka sa ka killace lambunka ka noma abun da ka noma za ka rinka tsinka kana kaiwa gida ba a sayan yakuwa da alefo da sauransu a gidaje su tattasai da tumatur wanda muke a firamare fa kan mutu ya gama firamare ya tashi da wannan shaukin cewa yana so ya saya ya tsayu akan wannan sana'a don ya amfani da kansa ya samu abun shiga shi ma kuma ya samu abin amfani ya kai gida kuma a ce Allah ya albarka to amma yanzu matasa sun zama cima zaune sun zama sai maula profesa yin haka ne mai jawo aka daina tunda waɗannan sana'o'i dai ba wai ba a cin gajiyar su bane ko da yanzu za a yi za a ci gajiya amma menene dalilin da ya sa waɗannan suka zama ba a yin su yanzu abubuwa sun kasu biyu ta wani bangaren akwai laifin mu iyaye na wani bangaren akwai laifin matasa matashi dama a tsarin da ya taso banda abubuwa na wasa na sharholiya da jin daɗi ba abin da yake gabansa sai an karkatar da shi an tarsasa shi ya tsayu akan abin da ake so a gina shi a kai don amfanin su a gaba to sai ka samu yanzu matasan suna da rauni sannan iyaye su suka sake tun daga farko yaro ba za a tsawata masa ba yaran ma ba a tunanin jawo shi yanzu ya ka samu matashi ba ya tashi da 'ya'ya goma a gidansa dukkan su kowa zai iya zuwa gona ya masa aiki ko da a ce yana makaranta ran asabar ko ranar lahadi amma koran juma'a da alhamis ba akwai lokutan da akwai mai tsawo da za a iya ribantar lokacinsu iyaye sai ka samu uba in yana da yadda zai sai dai shi ya kashi kadai zai ɗau fartanya sai tafi gona ya je ya ɗauki 'ya'yan wasu da suka zo daga wasu garuruka suka zo almajiranci ko su zai dauka tafi da su gona ayan suna zaune suna jira sai ya kawo in ya kawo kuma sarrafawa a gida ma iyayen su sarrafa in an ba su abincin sun ci ma anan za su bar kwanon ba mai ce musu dauke shi anan ka tafi mun gode farfesa masanin kimiyyar kididdiga are zumunta ta mutu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi Bayan rangadin gidauniyar ilimi ta Yobe, shahararren jami'in tallafawa ilimi Dr. Kwale Shatima ya mana bayanin yadda miliyoyin yara ke gallafiri a titunan Arewa ba da damar zuwa makaranta ba. Mecece mafita kan wannan ƙalubalen? in ta hanyar halal din ba samu ba to kaga shi ne za su koma ta hannun haram din ma tunda dole ne su ci dole ne su sha kowane irin wa'azi maka da sauran su in ba dai mun ba su hanyar da za su ma su samu cin abinci ta alheri ba to kaga musiba za ta sake karuwa a kasar mu kenan wacce ce hanya mafi sauki da za a magance ko rage wannan matsala dukkan mu dai nake ganin cewa gaskiya mun sha tarurruka da yawa haka ba ta ce wannan ya faɗi wannan wannan ya ce wannan wannan amma duka kamar muna yin taron shan shayi ne kuɗin da muke kashe a wajen taron nan watakila inda kamar muna amfani da su na tabbatar cewa wayannan makarantu an gina a samu yaran nan a ba su ilimi da sauransu ina ga cewa da zai fi amfani a ƙasar mu to na ga cewa dole ne gwamnatocinmu su sake daura jamara domin kuwa abubuwan da muke amfani da su na kuɗin gwamnati da wani su wanda nake ga tabbas da amfani ma ah, kamar yanzu ana cewa ai yan majalisa za a saya musu motoci miliyan ɗari da wani abu haka mutum guda ɗaya nan kuwa an san cewa inda an ba yaran nan dubu goma haka wannan yaran nan za su su je makaranta su samu uniform da sauransu to nake cewa na farko da dole in dai mu ɗin muna so mu kawo canji a mu dole mu da kanmu mu canja mu tabbatar cewa abubuwan da muke kashewa musamman ma na gwamnati din ya zama ta abubuwa ne wanda za su yi amfani da su a ƙasar nan ba wai abu ne kawai na aloto ba mutane a ji ana ta taro ko kuma zo a kashe kuɗi akan abubuwan da ba shi ake so da sauransu to nake ga cewa wannan din ne muhimmin abubuwan da ya kamata mu yi haka kuma al'umma mu kuma mu tabbatar cewa kamar mu kafa gidoni haka kuma alhamdulillah akwai mutane da yawa suna taimakawa Ko hannu da kansu ne ko kuma wakafin da suke barwa jama'a da sauransu to ya kamata mu ci gaba game da amfani da wannan hanyoyin kuma mu tabbatar cewa wannan abubuwa sun ana yin su ne don mu raya mu musamman ma da maganan ilimi mu kuma iyaye da sauransu waɗanda ba sa barin yaran su je makaranta da sauransu mu ma dole mu canza halinmu domin kuwa mun san cewa wannan ilimin ko da gobe kana so ka zama kawunsula ne ko yaron ka zama zama kawunsula ne za a nema a ce a ah, yana da takardar wannan ne ko babu to kaga wannan shine zai fi amfani a kasan mu tabbatar cewa kuma shine ne kuma zai yi amfani ga iyalinka da kuma danginka da sauransu. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon, makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na sirwa da ma'ali kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.